أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق الوهاب الفتاح الرزاق الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والصلاة والسلام على محمد الذي جاء بالحق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الحق أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة الحق yabo قديا سنتبتك الله تعالى ga مكومي ta'ala wanda yake komai yake juya komai ba wanda isa ya ce komai cikin ikonsa da yadda sai kaddari mu muka sake dawowa don ci gaba da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka na usman bin affan a wannan rana ta asabar shida ga watan ramadan hijira 1440 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan biyar Gregorian kalanda 2019 insha Allah za mu ɗora karatu a inda muka tsaya jiya muna cikin wannan sura suratul kafi sau da haka jiya in ba ku manta ba muna maganan dalilin da ya sa Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani alkur'ani Allah ya saukar da shi ya aiko manzon Allah dan yayi gargadi da azaba mai tsanani ga waɗanda suka kafircewa Allah a cikin alkur'ani ba muna jin ana ta mana gargadi ba sannan kuma yayi albishir ga waɗanda suka yi imani waɗannan da suka yi aiki na kwarai cewa akwai su da sakamako mai kyawu shine aljanna haka ne muka yi magana jiya ko to yau za mu ji Allah ya ce in sun shiga aljannan za su fita? mai Allah ya ce makisi na fi abada wayun ziron labi na ƙolu ta kọzallon walada sannan malahun bi min ilmin walali abaim mm -hmm. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نعم Allah ta'ala ya ce idan suka shiga aljanna za su zauna a ciki dindindin har abada sannan bayan haka Allah ta'ala ya ce wa yundirar lazina ƙalu ta khadallahu walada alƙur'ani ko kuma manzon Allah da Allah ya aiko da alƙur'ani yana gargadi ga waɗannan da suke dangana wa Allah ɗa waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa masu cewa Allah ɗayan uku ne Isa Allah ne Maryam Allah ce Allah ma Allah ne to Allah yana musu gargadi Allah ta'ala ta'ala Allahu an zalik Allah ya ɗaukaka akan a ce Allah yana da ɗa me yasa aka saukar da qul ahad ka ce Allah shi kadai yake bai haifu ba kuma ba a haife shi ba Allah kuma Allah ba shi da wani mutum guda ɗaya wanda za a ce wannan zuriyar Allah ne ko ya yi kama da Allah ko mun taba ji ko tun da muke mun taba jin wani wanda aka sama suna Allah wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jaharakum Allah ta'ala shine a sammai kuma shine a ƙasai a wani wuri Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya yanzu kun taba jin wani wanda aka marta kwara aka ce sunansa ubangiji Allah Allah ya ce ba za mu taba ji ba to furta kalma furta kalman dangana Allah da Allah ya sauko da alkur'ani ya aiko manzon Allah dan yayi gargadi ga masu yin shirka da Allah su hada Allah da wani ƴan uwa mata a duniya a duniyan nan ta maliki dini muna ji ba wani aikin da mutum zai aikata na sabo wanda ya kai shirka ga Allah wallahi duk halin da mutum yake ciki inda ya yi shirka da Allah ya mutu yana shirka da Allah to lalle fa babu shi babu rahamar Allah in dai bai tuba ba Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani innahu man yushrik billahi ko faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar lalle abin sani duk wanda ya shirka da Allah ya hada Allah da wani gurin bauta hakika Allah ya haramta aljanna a gare shi kuma makomar sauta kuma Allah ba zai masa rangwame ba la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa in dai aka yi shirka da Allah amma duk wani zunubin da ba shirka ba in Allah ya ga dama yana iya rufa wa mutum asiri ya yafe masa misali mutum ne ya je ya yi zina muna ji ba wanda ya gan shi banda shi da wanda ya yin ba wanda ya sani sai ya tuba wa Allah in Allah ya ga dama yana iya yafe masa ba tunda ba a kama shi aka yi mai hukunci ba gobe kiyama lokacin da aka bijiro da ayyukan bayi gaba ɗaya a gaban Allah shi yana ga aikinsa ya kai ya shiga aljanna an masa rangwame ya yi escape kun san ko exam mutum ya zana akwai yana tunanin fefa da zai ci ba in obj ne kawai sai ya ga ya ci sai ya ce a ah, wallahi na ci fefan nan bai laki ba ya yi sa'a ba ne to gobe kiyama yin aka tattara aikin mutum gaba ɗaya sai Allah ya tambaye shi kaf ya ce bawa na kamanta har ya kama hanyar aljanna fa sai kin kama hanyar aljanna sai Allah ce tsaye da ita tukuna a tsaye da ita a mata tambayoyi kin manta kin yi kazan nan kin manta kin yi kaza ke kin ga ba a bijiro a cikin aikin ba ba ce kin yi zunubi kaza ba amma kin yi sai ki ce ya Allah lalle ku na san nayi to ni da naga kai shiru ba ambata ba ai na dauka na sha ne Allah ce ki tuna kin yi kaza kin yi kaza a lokacin nan kuma aiki komin karancin sa Allah ta'ala ce wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha ko kaman kwayar zarra ne zarra malamai suka ce wata halitta ce wanda Allah ya yi mata rai amma tana kan gashin idanki sai ta yi koyi ta yi kwanci ta kingishe ta yi ‘ya'ya su rayu da ‘ya'yansu a gurin ko susa ba za ki je ba idanki saboda kaskanci. muna fahimta kuwa to ko kaman wannan kwayar abin ɗan adam ya aikata Allah ce wallahi za mu zo da shi to yanzu yin aka bijiro da ayyukan bawa ga baki ɗaya sai ya yi tunanin yanzu abu kazan nan ba a kawo shi ba sai Allah ta'ala ce kin manta kin yi kaza kin yi kaza ki ce Allah na san nayi da na ga ba a tambaye ni ba an ce na shige aljanna ai ni tafiya zan yi ba zan tono ba sai Allah ce to ki ji na rufa miki asiri ne na rufe wannan laifin gaba daya saboda a cikin laifukan ki ba shirka na gafarta miki wuce gidan aljanna hankalinki a kwance to wannan shine ake cewa Allah ya rufa mana asiri yanzu in Allah ya rufa mutum asiri ina ya huta kar ki dauka wai dan kin zauna a cikin duniya kina tawar kajame ki ci mai kyau ki sha mai kyau har kin mutu a ce wanda ta mutu cikin rufin asiri a'a in kin mutu kina shirka da Allah wallahi babu rufin asiri a gurin Allah mun ji wannan da kyau Allah ya muku albarka saboda haka nan alqur'ani yana mana gargadi akan duk waɗanda suka riki Allah yana da ɗa suna shirka da Allah a cikin suratu maryam alaiha salam mu zo wurin a gaba Allah ta'ala ya ce, takadu samawat ko ya na minhu Watan shakul ardu wa taqirru jibalu hadda sama ta kusa ta rushe dan bakin cikin da take ji Ƙasa ma ta kusa ta nitse ta rugurguje ta fada me dalili haushin da suke ji an da aulin rahamani walada don an dangana wa Allah cewa Allah yana da ɗa abinda sama ke jin bakin ciki a duniya babu abinda take jin bakin ciki kamar a ce Allah yana da ɗa abinda ƙasa ma take ji ba abinda yake take jin bakin ciki har ta kusa ta rushe ta ribza in ji Allah don bakin cikin an yi shirka da Allah Allah ya ce wa ma yan bagilin rahamani an yadda walada bai kamata ba ba daidai ba ne ga ubangiji a ce ya riki ɗa in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da ke sammai da kasai gaba daya duk zai zo gaban Allah ne yana bawan Allah babu wani wanda za a ce dan Allah ne ko kwa Allah ce laqad ahsahum wa addahum adda Allah ta'ala ya kididige duk abin da mutum ya aikata ya kirga shi iya kirgawa Allah ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma kowa zai zo gaban Allah ne ran tashin alkiyama shi kadai tilo ba za ki ce bari in nitse a ribibi ba wane ke wallahi ba nitsewa a ribibi kowa shi za a mar tambayin sa one by one ɗaya bayan ɗaya ba sai an haɗa ki da wata ba kowa shi kaɗai za a mar tambaya kuma shi kaɗai zai amsa tambayar sa. malam al qayyim al-jawziya yace kai dan uwana da kake shirka da Allah kana hada Allah da wani gurin bauta ka sani cewa babu abin da Allah ke jin bakin ciki yake ganin ba zai yafe wa wanda yake yin wannan abin zunubin ba kamar shirka da Allah bari mana wani misali kuna ji na kuwa Allah ya muku albarka yanzu misali da ke koma gida sai ka samu tarugu mun san tarugu wai irin mai dan sanyi sanyin nan to mai zafi sai kika murtsuka sai kika sa a cikin idanki za ki ji daɗi ina ce idan ne aka haɗa shi da wannan abin to yanda kika ji wannan zafin tarufin da kika sa a idonki wallahi bai kai zafin da Allah yake ji idan aka yi masa shirka ba yanzu kina da account ɗinki ga ATM ɗinki a hannunki sai ya zamo account ɗin kubi ne in alad ya shigo sai ki je ki samu an zare ina dan kun yi bi ne za ji daɗi ina ba za ji daɗi ba to wallahi bakin cikin da Allah yake ji in aka masa tarayya ina dan kun yi tarayya ku biyu ne a wancan ATM account din to bakin cikin da Allah yake ji yafi fi a turo albashinki wani ya zare baki sani ba Allah ce lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata inda a ce akwai wani abun bauta ba Allah ba a ce su bi ne wallahi da sun da ku da sun yi fada a wani wuri ai dai bahaushe ma ce ba a sarki biyu a gari ɗaya ko ana yi a ce wancan sarki ne wancan sarki ne to don me za a dangana Allah da wani a wani wuri Allah ce izan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'din ai da kowane abin bauta ya tafi da abin da ya halitta sai ya kamfe me yasa yan siyasa ke da yan kalaran su kowa in an tashi ran da duk aka zo kamfe wannan in ya hadu da wannan ba sai ku ga ana ba hamata iska ba ana da kuwa ai dai dan mukami ɗaya suke nema ne kowa na jin bakin ciki in ɗaya kuma ya samu ya faɗe zai jaushi ko ba zai ji ba to bakin cikin da Allah yake ji in aka mai shirka duk yafi wannan saboda haka nan yan uwa mu kiyaye shirka da Allah ko mun karancin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Bakarata annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ku saulala kuna so in ba ku labarin mafi girman mummunan aiki sabai suka ce ba mu labari manzan Allah sai manzan Allah ce al-ishraku billah shirka da Allah na biyu sai ya ce wa hukukul walidayin ko da walakanta iyaye sai ya ce alawa shahadatu zur da shaidan zur abinda mutum bai gani ba ya ce ya gani abinda bai ji ba ya ce ya ji manzon Allah yana ta maimaitawa da shaidan zur da shaidan zur yace fa ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukarriruha hatta qulna laitahu sakata manzon Allah yana ta maimaita da muka ce ba manzon Allah kai shiru man haka yanzu ƴan uwa mu kiyaye shirka da Allah hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin silsilatul ahadisu sahiha yana cikin at-targhib wa tarhib sahihu targhib annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ittaqu hadha shirk ku guji wannan shirkan ba muna maganan wa wa yunzilal ladina qalu taqadallahu walada ba ina yin an riki Allah yana aka ce Allah yana da da an yi masa shirka to yanzu muna magana akan shirkan ne in mun gangala za mu tafi kar ku damu Allah ya ce ku guji wannan shirkan fa ha takfa alaikum min dabibin namli shirkan ta fi boyuwa a gare ku fiye da rarrafen tururuwa akan dutse kuma a cikin dufin dare yanzu nan ko balawo yake tafiya yana sarab sarab a cikin duhun dare kina kwance a ɗakin ki daki ji shi ne ina ba za ki ji shi ba balle kuma tafiyan tururuwa kuma akan dutse kuma a cikin duhun dare za ki ji to wallahi manzon Allah ce yadda shirka take boyuwa take sadadawa ta shiga cikin mu ta fi lallafen tururuwa akan dutse kuma a cikin duhun dare da sabai suka je ka suka ce ya rasulullah wa kaifa nattaqiha wa hiya takhfa alaina min dabibin namli to yanzu manzon Allah yaya za mu yi mu tsoraci wannan shirka alhali ta fi boyuwa a gare mu fiye da lallafan tururuwa Tun da ya tafi boyuwa ai ba za ma mu gane ta ba tana lungu a boye kuma tana shiga cikin mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku riki wannan addu'a ga ta nan zan ba mu ita yace kullum gari ya waye ku rika cewa Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu ya Allah ni ina mu muna neman tsari a gare ka daga mai shirka da abin da muka san cewa wannan abin shirka ne kuma muna neman gafarar zunubanka Allah ka gafarta mana zunuban mu kai akan abin da muka aikata na shirka kuma ba mu san cewa shirka bane Allah ka yafe mana wannan shine addu'an da manzon Allah ya karantar da mu za mu rika yi kullum Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu ya Allah ni ina neman tsari a gare ka daga in aikata wani abu na shirka in yi shirka a gare ka alhali ina sanar da cewa wannan abin shirka ne kuna ganewa kuwa Allah ya muku albarka sannan ina neman gafararka kan abin da na aikata na shirka wanda ban san cewa shirka ba ne Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ce kanan nasu ummatan wahida da mutane duk sun kasance al'umma guda ɗaya akan addini ɗaya daga lokacin annabi adam ba a shirka da Allah kowa tauhidi yake ba a san da wani abu mai suna shirka ba sai da aka shekara dubu shekara nawa dubu karni goma sai aka samu wasu bayin Allah ku ji dalilin fara shirka a duniya ina so kuna ce kuna son ku ji dalilin fara shirka a duniya wasu bayin Allah ne aka samu masu taimakon addinin Allah masu taimakon talakawa masu kaskantar da kai to sai zamo gidajensu yana gefen hanya inda matafiya suke tafiya ga taimakawa addinin Allah ga taimakon talakawa duk sanda ka zo wannan wurin za ka samu abinci isasshe ka cika ƙoshi za ka samu ruwan sha isasshe ka cika ƙoshi don Allah za a ji daɗinsu ko ba za a ji ba to sai Allah ta'ala ya yi musu rasuwa da suka rasu muna fahimta da suka rasu sai aka zo ana aka binne su da aka binne su sai wasu daga ciki suka ce ya kamata mu rika zuwa kan kabarin waɗannan bayin Allah mu rika musu addu'an Allah ya gafarta musu yayi kyau ko bai kyau ba ina yayi kyau ana nan ana nan waɗannan mutane sai suka kare masu zuwa su yi addu'a domin nema musu gafaran Allah to he jahilci yayyawa yawa da jahilci yayyawa yawa sai waɗanda suke jahilai ma suna zuwa sai suka ce ai tun daga muka muka ga ana zuwa wannan gurin to roƙon albarka ake a gurin su maimakon su yi addu'a sai suka koma roƙon albarka akan kabarin yanzu menene ya farar da shirka ga Allah jahilci waɗannan ma suka kare wanda suka biyo bayan su suka ce mu fa muna ga wannan gurin wallahi akwai wani abu a gurin ya kamata mu tsaya sosai a gina wannan gurin wayannan mutanen da suka mutu a yi hoton su a manna a gun kowa ya zo ya san mutanen kirki ne ya musu addu'a sai aka yi hoton sai aka manna waɗannan ma suka ƙare da wasu suka biyo baya suka ce kai muna ga wannan gurin fa ya kamata ma a gina su kawai gini kamar mutum kowa ya zo ya gani saboda ya rika tunawa da aka yi wannan ginin tafiya tana tafiya jahilci na karuwa waɗanda suka biyo baya suka ce to wayannan tunda ko ga an musu wannan ginin alloli ne a rika bautansu su daga nan sai aka samu bautan gumaka aka samu shirka da Allah sai Allah ya aiko annabi Nuhu shine manzon farko a duniya mun fahimta annabi Nuhu Allah ya ce fa ba'athallahu nabiyina mubashirin wa munzirin Allah ce sai Allah ya aiko annabi annabawa suna albishir ina kun ji wai bashiral mu'minina anan mubashirina sannan wa yunziral lazina su ma dukan annabawan wa munzirina sai Allah ya aiko annabawa suna albishir ga wanda yake kyawun aiki da aljanna suna gargadi ga wanda ya yi mummuna kuma da wuta annabi nuhu ya tashi yana ta da'awa akan shirka da Allah cewa mutane su tsayu su bauta wa Allah shi kaɗai, ƙarshe waɗannan mutanen suka yi taurin kai suka ki bari kun san shirka wanda yake shirka bejin wa'azi har yanzu yanzu wacce ke zuwa gurin boka ko wanda ke zuwa gurin boka duk abin da ya same shi in ba gun wannan bokan ya je ba gani yake yi ba zai samu walaka ba na ce haka ne duk abin da ya gaya masa ya ce walle sai ta ce walle ba boka bane ba fa wallahi za ta ce ba walle kun san rantsuwan mata ko wani bashi ka zo ne ma gurin sai su ce walle babu amma fa ba wallahi za ta ce kai tsaye ba walle ayya walle wala to da kaji ta faɗi wannan in kana da ɗan wani abu ɗauko ka basu ka ce to ba ni kuɗin buhun masara sai ta ce to bari dai in karɓo a makwabta alhali fa <laughs> Allah ya mana maslaha to saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce da ya aiko annabi Nuhu kafin a aiko annabi Nuhu sai da ya shekara arba'in Allah ya aiko shi da manzanci ya yi shekara dubu ba hamsin yana ta wa'azi a kan tauhidi shekara ɗari tara da hamsin fa ya yi amma Allah ya ce wa ma'amana ma'ahu illa ƙalila waɗanda suka yi imani da annabi musan tare da shi a annabi nuhu ‘yan kaɗan ne in ji Allah duk waɗannan shekarun da suka yi da ya yana wa'azi shekara dubu ba hamsin Allah ya ce falabita fihim alfa sanatin illa hamsin ama kuma akan wannan shirka da Allah sai ya bi mutane har gonake yana musu wa'azi ya ce ya kira su da rana ya kira su da dare ya kira su a ɓoye ya kira su a bayyane amma falam ya zirkum du'a'i illa firara ba abin da kiran yake kara musu he gudu ma suke kara yi to kun ga ashe shirka da Allah ba shi da wato yana da wahalan bari kuma dukkan manzannin da Allah ya aiko ya ce walaƙada ba'adna fi kulli ummatin rasulan me suke yi an ibudullaha wajtanibu tagut Allah ya ce hakika mun aiko kowace al'umma manzo abinda manzon yake kira a bauta wa Allah shi kadai a nisanci bautar wani Allah ƴan uwa mun ji mu kiyaye shirka da Allah mu kiyaye zuwa gurin boka babu halaka kaman zuwa gurin boka kullum ina gaya mana da boka ɗaya a gari gare gidan giya ɗari ɗari don duk mutumin da ya je gidan giya inda yana musulmi ko ya sha giya in dai bai yadda giya halal bane yana nan a musulminsa mai sabo ba wanda ya sai ce kafiri ne ko kuwa sannan bayan haka wanda kuma ya je gurin boka na farko zai raba ka da Allah na biyu zai raba ka da ‘yan uwanka ya haɗa ku faɗa na uku boka yana jawo aljanu a gari duk inda boka yake shi ke jawo aljanu a gari su buge wannan su buge wannan to kun ga ashe boka kafiri ne wanda ke zuwa gurinsa manzon Allah ya ce man ataka hinan au arrafan wanda ya je gurin wani boka ko mai dube mai bugun ƙasa zuwa fa kare kika yi baki je kika ce a taimaka min kaza ba wallahi in kana so ka ga farfardin mata wani jinya ya same su ga ku ba ku da hakurin jinya tsakani da Allah ba ku da hakurin jinya kwanan nan wani boka ya zo da lasfikan shi in yana kirga muku magunguna cutan da yake damun ki sai ki jiras kamar in kin je zaki samu walaka tsabar ƙarya amma in kin je in kin ji ya ce maganin naira hamsin ne biyu ɗari a uku ɗari da zan sai da uku ɗari to sai kin je sai ya ce cutar ta ki fa ta fa haka sai an kawo tur wallahi kuwa sai an kawo turmin zani ɗaya da taure shekararre kaga hankalinta ya tashi ta firgita za ta bar Allah da manzansa ita damuwanta ta bar Allah da manzan nasa ita dai ta samu jin daɗi a duniyan ta ɗan daɗe shi ne fa damuwanta gara ta mutu tana kafura ya fi mata tun da dai ta je gurin boka to nan fa za a keɓe da ita nan ne kuma za a cutar da ita kwanan nan wani ɗan uwa ya zo ya same ni har gida yace da Allah ina da tambaya shi yana sai da dan abin nan ne dan arkomi ne mun san arkomi ko ba mu san me wanda yake irin sai da zannuwa a kasuwa din nan me za mu kira sanan da da Hausa ku me me sai da zannuwa haka eh kuma yana zuwa kasuwanni ya je wannan kasuwan ya je wannan kasuwan ko kuma mai gwada abin nan mai gwada abun eh, gwaji arkomi mai sana'an sai da zannuwa ya ce shi wani mutum ne mai ba da magani ya kira shi ya ba shi turmin zane guda talatin ya ce ya saya talatin kuma duk mata ne suka kai turmi talatin wata ko a kayan aurenta ba ta san talatin ba ga boka ya san talatin a bulus a talabus ya ce ya halatta ya saya tambayan da ya mun kenan yace ya halatta ya saya na bashi amsan abin da ya zo da shi saboda haka nan lalle mu kiyaye zuwa gurin boka wanda ya je gurinsa in yi sallah kwana arba'in manzan Allah ya ce Allah ba zai karba ba kuma ko a kaba kika yi sallan ko a masallacin manzan Allah wanda kuma ya je gurinsa ya gaskata abin da ya faɗa to shi kan faƙar kafara bi ma'un ala Muhammadin ya kafirta da abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sabihi wa sallama ashe yanzu shirka da Allah zuwa gurin boka shirka ne daura guru daura laya duk wannan shirka ne manzon Allah ne ce mana man allaka tamimatan ko faqad asharaka wanda zai ya daura ya yayi shirka balin ga ya muku ta yanda za ku gane mai daura laya mushirki ne katan mushirki kasan gami idan ya daura layan nan ko ta daura layan don biyan bukatan wani abu kaza sai wannan abun ya samu bukatar ta biya to fa yanzu ita tana ganin wannan layan da ta daura ne ya kawo wannan biyan bukatan haka ne ko ba haka bane bala'i bai samu ba wai wani mutum ne ya je wurin wani boka ya ce da Allah ina so ka taimaka min ni direba ne tuki nake yi amma ma'aikata sun daman akan hanya ka bani maganin ma'aikata rufe bakin ma'aikata rufe bakin sojoji da 'yan sanda da dukkan sauran ma'aikatan da ke tsaye akan hanya da rus something ya ce ba matsala wannan kan ba komai kudin da za a kashe ba yawa bai wuce dubu ɗari ba amma za a samo shekararriyar tinkiya kuma du ya ɗauki laya ya bashi ya ce ka zo da tinkiyar kuna fahimta kuwa ya zo da wannan tinkiyar yana zuwa da ita ya ce to a sa layan a bakinta a yanka ta in an yanka ta a manne bakin a rike kada a kuskura layan ta fito sai wannan tinkiyar bakin ya abin nan sai layan ta, sai bakin ya manne irin ta kankamen nan shi kenan magana ya kare sai a fede sai ka fudda layan bayan an gama fedewa sannan kuma a ci gaba da amfani da wannan layan to da ya samo tinkiya ya ba da waɗannan kuɗin yana bada kuɗin ya ɗauko tinkiya aka yanka da aka yanka ya rike bakin tana irin motsin nan bai sani ba sai hannunsa ya kubce sai bakin ya budu sai layan ta fito but ya koma gurin wannan bokan ya ce masa to yanzu ya za a yi gashi ya ce a wannan kam sai dai kuma a samu wata tinkiyar kuma du ya ce ba matsala <laughs> ya je ciwo bashi ya samu wata dakwalwa kasganyar tinkiya kasganya ai mun san kasganya ya samu irin kasganyar tinkiyan nan irin juyan nan mara aifuwa katuwa mai mai yanzu wannan fa yace ba za ta yi aiki ba amma a sata a cikin gida tunda ita ba za ta yi aiki ba to a kai ta ciki kun ga zai ɗabi warkajame kenan zai ɗabi da na sha aka yanka wannan ya rike bakin ya zauna sai da ya wuni katakas bakin ya bushe da aka fede aka shiga da naman ciki ya ɗauki laya ya sa aljihunsa ya ɗauki mota ya buga ya buga ya kama hanya yana tafiya yana tafiya yana tafiya ya je gulin ma'aikata shi bai sani ba motar da take gabansa irin babbar motar nan ne jib to tun da ma'aikata in sun gama mai babbar mota su ma kansa suna jin tsoron tare shi wani ma ya an tsara masa har a faskara ya wuce shi ma sai ya escape ya baya ya wuce sai ce alhamdulillah laya ta yi aiki ya yi gaba ya je wurin 'yan sanda suka tare shi sai ya kitsa yiwa ya wuce ya shiga gari ya je tasha ya ce alhamdulillah laya ta yi aiki sai da ya je sai ya ga dpo ya turo wani ɗan sanda wurinsa ya ce ana neman ka a police station ya ce ni ya ce eh kai din ba kai ne mai wannan namban ba shi bai sani ba sun dau namban ya yi wa ɗan sandan nan ta taswankin tsohuwar fitila ya ce ba zan je ba to yanzu titin da yana gadara da layarsa ai ba ruwansa da zuwa ‘yan sanda suka zo aka ɗauke shi ya shiga motar ɗan sandan ya tuka motar aka tafi da shi har police station aka buɗa masa barkwanon tsohuwa ne ko na budurwa duk dai aka buɗa mar ya sha sosai aka masa ɗan karen duka sannan aka rufe shi aka ce kai yanzu ka zo ka wuce muna tsaye da kai da aka rufe shi ya sha wahala duk an cire kayan jikin shi da kuɗi sai wannan layar ce kawai aka bar shi da ita da ya shiga yana rufe ga gumi ga ya sha duka ga barkonan budurwa ko na tsohuwa in ya taba wannan laya sai ce wannan laya ba ta yi aiki ba in ya sake ta ya ce kashe wannan laya ba ta yi aiki ba da ya fito ya samu aka fidda shi da kuɗi da kyar da makyarkyata yana fitowa da ya dawo ya ce shi ya shiga izala irin ta gero lagungu daga yau ba ruwansa da laya ba shi ba laya Allah ya mana kariya saboda haka wannan a alkur'ani da annabin da Allah ya aiko yana gargadi ga waɗanda suka ce Allah ta'ala ya rikida Allah ce kaburat kalimatan a wa yunzira allazina qalu takhalla walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim malam yace wannan magana da suke faɗa ma lahum bihi min ilmin ai ma lahum bi zalika iftira'u shana' shay'un min ilmin asalan ba su da wani masaniya a kayi wannan amummunan kirkiran ƙarya da suka yi na dangana wa Allah da kawai dai sun dangana ne sannan ba su da asali da suka samo daga gurin iyayensu kun san har yanzu akwai waɗanda suke su ‘yan iyaye da kakannu ka ɗola mutum akan alkur'ani da suna ce a'a mu mu samu iyayenmu a kai ba mutum uhm, uhm, uhm, a nan za mu tsaya tun na iyaye da kakannu Allah ya ce kalimatan ta kharuji min afwahihim irin wannan kalma kabura ta yi girma a dangana wa Allah da a shirka da Allah ta fito a bakin mutum ya dangana wa Allah da Allah ya ce wannan kalma ta yi girma in ya na illa kaziba ai ma ya kuluna illa kaziba abinda suke faɗa ba komai bane kawai sai kirkiren ƙarya in ji Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce allazina qalladuhum abinda suka kirkira akan wannan jahilci da bata ta yi girma ai azumat tilkal maqala wannan magana na dangana wa Allah da ta yi girma ashani'a mummuna kalimatan qabiha kalma ta kazanta ashna'aha wa afza'aha kalmar da ta yi muni kuma take firgitarwa karajar min abwahi ula'ikal mujirmina, wanda take fita a bakin waɗannan mujirman wahiya fi gayatil fasadi wal butlan shine kololuwa na barna da kuma lalacewa in ya na illa kadiba ai ma ya na illa kadiban wa safahan wa zuran wannan kalma ta dangana wa Allah da na shirka da Allah ta fito a bakin mutum wallahi ta yi muni sannan wauta ne kuma kirkiran ƙarya ne in ji Allah to yanzu gashi Allah ta'ala zai koma mana magana wata daban annabi sallallahu alaihi wasallam kun san duk lokacin da mutum ya yi Allah ta'ala ya bayi shirya so yake ga kowa Allah ya shirya da shi kamar yadda mutumin banza ma so yake ga kowa ya zama na banza irinsa ina kun ga alaran ma da ni da muke karatun nan yanzu inda za mu je mu shiga gidan kwallo wallahi ifu za su ce akarama kallahu ma ya zo ba mutum da da zai ce akarama kallah dan Allah wannan gurin ba gunku bane gara ka koma ka je ka ci gaba da ka ba wanda zai mun wa'azin nan kawai jin daɗi za su yi sun samu karuwa to kamar haka ne ba haka bane duk mutumin da yake lalace so yake ga kowa ya lalace irin shi kamar yadda mutumin kware ma so yake ga kowa ya zama na kwarai sa muna fahimta duk mutumin kwarai in yaji aka ce gawa ne yayi abu kaza bakin ciki zai ji ko ma ba dan uwan shi bane to annabi sallallahu alaihi wasallam akan wa'azuzzukan da yake ta yi musu yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi sun kibi sai Allah ya kwantar masa da hankali ya ce karka damu shiriyar tawa ce Allah ya ce fala'allaka فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم نعم. لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الله تعالى يتي فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا malam ya ce fala'allaka baki'un nafsaka ai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai fala'allaka qatilun nafsaka ya Muhammad wa mulika ha gamman ala firaqihim wa tawallihim wa iradihim anil iman annabi bakin cikin nan da naga kake ji inji Allah fa yake gaya mar ka musu wa'azi amma sun bijire kamar kana jin bakin ciki za a kashi kanka wai in ba su yi imani da wannan labarin ba wannan alkur'anin ba dan bakin cikin da yake ji annabi kamar za a kashi kanka kalabu da su wannan ayan imamul qutubi yace tasliyatul linnabi ana kwantarwa annabi hankali ne dan kayi wa mutane wa'azi ba su ji ba kwantar da hankalinka kakka damu annabi yunus bin mata da Allah ya aiko shi gurin mutanen da ya aiko shi a wani gari da ake cewa ninawa da ya musu wa'azi suka kiji da ransa ya ɓaci ina barin gurin yayi Allah bai ce annabi Yunus ka tafi ba wallahi da ransa ya ɓaci sai ya tafi yana tafiya sai Allah ya jarrabe shi sai ya je ya shiga ya je bakin ruwa zai haye ya samu jirgin ruwa da ya je cikin jirgin ruwan aka shiga sai da jirgi ya je tsakiya sai mai jirgi ya ce to jama'a kaya fa yayi wa jirgi yawa dole sai an rage kaya don ba zai gaba ba kuma ba zai baya ba aka ce to yanzu ya za a yi tun da mutane ya ɗauko za a rage wasu a jefa su a ruwa ne ko kuma akwai wanda za su iya ninka aka ce ai ba mai ninka yadda zai iya hayar ruwan nan aka ce to yanzu aka yi shawara aka ce to yanzu tsofaffin da suka dan daɗe a duniya a rage su tsofi suka ce a'a a rage yara ƙanana muna fahimta kuwa Allah ya muku albarka sai wasu suka ba da shawara a cikin jirgin kuma da daddare suka ce yanzu abin da za a yi kawai a yi ƙuri'a wanda ya ɗauki jefawa a ruwa a nutsa shi kawai sai an je sai aka yi ƙuri'a jefawa a ruwa tsallakarwa annabi yunusa sai ya ɗauki jefawa a ruwa da ya bude sai ya gani an ce jefawa a ruwa da ya dauka ce to shi ya dauki jefawa a ruwa to da yake bako ne aka ce to yanzu a sake wani dan a samu yayi escape da aka sake kuma duk sai ya dauki jefawa a ruwa yace yanzu ba makawa kawai a jefa ni sai aka jefa shi a ruwa sai gaba kwa ganewa to Allah ya mana albarka da aka jefa shi a ruwa ana jefawa sai wani kifi ya zo ya haɗe shi muluk a cikin ruwan sai Allah ya ba mu labari a Kur'ani ya ce wa zannuni iz zahaba mughadiban ko fa zanna allan ƙazir a ga can a fa na dafi zulumati Allah ilaha illa na ka inni kuntu mina zalimi wannan ma'abucin kifi annabi nuhu a annabi yunus lokacin da ya tafi ya fusata ba fushi ya yi ba sai ya tafi Allah ya ce fa zanna allan naqdir alaihi sai ya yi tsammanin cewa ba za mu iya isan masa ba da wayannan mutanen bari ya taho sai ya taho sai ya fada cikin ruwa sai ya shiga cikin kifi Allah ya ce sai amma fa bai mutu ba yana cikin kifin ma ku ji ikon Allah Allah ya ce sai ya riga kiran Allah a cikin kifin yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ku ji addu'an da yake ta yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ta'ala ya ce ya yi kira yana ta roƙon Allah a cikin duhu uku ga duhun dare ga duhun cikin ruwa ga duhun cikin kifi har Allah ta'ala ya sa kifin ya rika tafiya sai da ya je bakin ruwa sai je ya yi aman annabi Yunus a gurin da ya amansa a gurin to a bakin ruwan babu abincin rana ne ga kuma tun da yana cikin kifi ai dole kudaje su yi ta binsa ko tun da an da shi yana fita kudaje suka dame shi sai Allah ta'ala ya ce wa ambatana alaihi shajaratan min yaqatin suratul yaqatin kenan suratul safat yace sai muka tsare masa da wata bishiyar kankana ai dai mun san kankana to ita ne yanzu in ka baje ta sai ka baje ta baka ga kudaje suna bi ba annabi Yunus ya sha kankana ya koshi Allah ya ce to shi annabi Yunus din falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun in ba dan ya kasance yana cikin masu tasbihi ga Allah ba muna ji Allah ya ce wallahi da ya tabbata a cikin kifin halanan tashin alkiyama to annabi Muhammad sai Allah ya ce kai ma kana ɓata ranka akan ka musu wa'azi sun ki ɗauka kaman zaka kashe kanka dan mun yi musu wa'azi sun ki dauka inji Allah ai in lam yu'minu bi hadal qur'an hasaratan wa asafan alaihim wai dan sun yin imani da wannan alkur'anin saboda asara da kaga suna yi da kuma bakin ciki da kake ji a kansu har annabi yana bata rai kai. Allah ce to wani rai zaka bata shiriya tana guna in uwa muna fahimtar ayan nan kuwa Allah ya muku albarka sai Allah ta'ala ya ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza inna ja'alna ko ala ma alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala wai dan kaga suna ta folewa suna jin daɗi Allah ce mu mun sanya abin da ke ban kasa ado ne ga ƙasan ga waɗanda suke ban ƙasan don mu jarrabe su mu ga waye mafi kyawun aiki in ji Allah yanzu ina ce kun ga kowa yana sake da riga a cikin mu kowa ya ce sa duk abin da zai sa Allah ta'ala ya ce ya kawo mana wannan abin da za mu yi adan ne don Allah ya jarrabe mu ya ga waye mafi kyawun aiki ba wai don ki fole a duniya ki ci duniyar ki da tsinke ba Allah ya ce don ya jarrabe mu ne ya ga wane ne mafi kyawun aiki ashe yanzu zaman mu a duniya kamar mun zauna a wani bencin jarrabawa ne yan uwa mun ji <clears throat> wanda kwai ci jarrabawan shine zai samu sakamako Allah ya ce tabarakal lazibi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ya ce me allazi kalakal mauta wal hayata limaza linabluwakum ayyuhum ahsanu amala kun ji ahsanu amala ma a can zo ko Allah ya ce shi ya halicci rai da mutuwa shi ya halicce mu gaba daya dan ya jarrabe mu ya ga suwaye mafi kyawun ayyuka yanzu idan mutum ya ga a wannan rayuwa da yake ciki Allah ta'ala ya bashi jin daɗi to yayi kokari ya bauta wa Allah da wannan ni'iman da Allah ya bashi idan kin ga Allah ta'ala bai baki jin daɗi ba kar da yake sake bautar Allah a cikin suratul zukhruf Allah ta'ala ya ce, in ba dan kar mutane ga baki ɗaya su ki walaula an yakuna nasu ummatan wahida laja'anna laja'anna liman yakfur rahmani ko libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa zukhrufa sai ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya in ba dan dukkan mutane su zamo al'umma guda ɗaya ba Allah ya ce kafiran nan da Allah ya ce muna kallo Allah ya ce da sai a sanya gidan kafire ya zamo duk gidan zinariya ne da azurfa amma yanzu in kafiri ya yi kuɗi musulmai suka ga ba su yi kuɗi ba da duk sai musulmai su yi ta komawa zuwa ga kafircin tsakani da Allah a wannan zamanin da muke ciki mutane ke ta ƙoƙarin ganin sun yi dukiya ko ta halin kaka kaga mutum na ta fafatawa ta faro ne wai saboda tsabar lalacewa don san cin bulis a duniya wai har mata ma yanzu ana samun masu ba da faro masu ba da kudin ruwa mata har mata ma ana samun masu ba da riba to ke in kika ba da riban ma kika tara kudin ma mai daki da kudin wanda mijinki ne yake cefane kullum kin tara zunubi kin tara kuɗi ki mutu a bari ‘ya'ya su yi tawar ka jame ina shi kenan saboda haka Allah ta'ala ya ce in ba dan kar mutane duka su zamo al'umma ɗaya ba duk su kafurce Allah ce da kun ga abin da zai yi da ya ce sai ya sanya kafurai su yi ta jin daɗi muna kallo mu kuma mu zauna cikin wahala don gobe ƙiyama mu je mu shiga cikin jin daɗi amma Allah ta'ala kun san rayuwar duniya sa'a ce amma ta lahira aiki ne wallahi rayuwar duniya sa'a ce amma rayuwar lahira aiki ne manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so ga ma wanda baya so za ga kafuri da kuɗi ga aka rama kallahu kullum yana ta ibada amma abincin gidansa ma da kyar ko ba haka Allah yake yi ba amma yace, ce wala yu'til imana illa liman yuhib Allah baya ba da imani kan sai ga wanda yake so in kai kana da imani in kin ga kina da imani za a yi wa'azi ki dauka ki aiki da shi abinda yake aikata mummuna ki bari ki da na shi na ki ce da na sani da ban yi da ba to wallahi Allah yana son ki ne amma wanda ya ga yana ta kafircewa yana ta tsiyarsa yana folewa yana ta dana sha a duniya kuma Allah bai hana shi jin daɗi ba to wallahi idan shi zai rena fata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ra'aitan naha yu'ti dunya ala ma'asihi fa inna ma huwa istidrajun idan kin ga mutum yana ta saba wa Allah Allah yana ta bashi duniya akan wannan sabon to lala ne Allah yake masa ba jin daɗi ba ne Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahana alaihim ba kulli shay'in ko hatta iza farihu bima utu akhannahum bagatatan fa idahum mublisun idan aka yi mutane wa'azi suka manci Allah ce sai mu bude musu kofofi na jin daɗi ta ko ina har suna farin ciki Allah ce sai mu kama su karab ɗaya he su mance da wannan daɗin gaba ɗaya dan Allah duk daɗin da mutum yake ji idan jinya ya same shi ina ya mance da daɗin wani mutun yazo ya samu wani dattijo a cikin magabata dattijon da ya zo ya ganshi ya ga wannan yaron muna ji ya ga yaron a ƙarƙashin wani rami sai ya daka tsalle ya sake dawowa ya yi tsalle ya sake dawowa sai dattijan ya fashe da kuka yaron ya dubi dattijan ya ce kai ya naga kana kuka baba sai dattijan kuma ya sake fashewa da dariya ya ce baba yanzu kuma ya naga kana dariya ya ce yaro wannan tambaya da kamun zan baka amsa ya ce abinda da ya sa nake kuka Abin da naga kana yi ne kai tsalle ka je ka dawo kai tsalle ka je ka dawo da abin da zan yi ya fi haka amma yanzu naga ba zan iya ba shi yasa nake jin takaici na rashin iyawan shi yasa nake kuka kuma ban ribaci rayuwar tawa da addini ba yace to baba me yasa naga kake dariya kuma yace dariyan da nake yi kai nake yi wa baka san tsufa ba ne shi ya sa kake irin wannan da ka san tsufa da ba za ka ɓata lokacinka na samartakanka ba ka bi addinin Allah ba sai ce to baba barin ma tambaya ta biyu ni yaya tsufan yake da yanzu kai ka tsufa me ya tsufan yaya take sai ya ce barin baka labari in tambaye ka kai ma ka taba yin zazzabi mai tsanani ce baba na taba yi ce da kai zazzabi mai tsananin yaya ka ji ya ce idan na sa ruwa a bakina sai in ji ba daɗi ko nama aka kawo min sai in ji ba daɗi gababe na duk sun mutu babu ƙarfi ina ce haka zabi yake ai duka mu mun sani ko sai dattijan ya ce to wallahi yadda ka ji wannan haka halin da yake ciki to haka tsufa yake haka tsufa yake ka kawo mutum abinci yana tsofo ya ce abincin ba daɗi ko da daɗin Allah ya ɗauke daɗin a bakinsa to mu tsaya mu koma zuwa ga Allah mu shirya tun muna matasa kafin tsufar mu ta zo idan mutum ya tsufa ya iya karatun alkur'ani to lokacin martabansa ne za ta rika karuwa idan kin tsufa kin iya karatun alkur'ani dole a ce miki malama martabar ki ce za ta rika karuwa ina ce haka ne amma in kin tsufa baki iya karatun alkur'ani ba baki iya karatun hadisin manzon Allah ba baki iya sallah ba to rayuwarki ta tafi a banza ke ne wanda in an yi mutuwa za a ce a kira wance ta a a kira wance ta iya wankan gawa kuma bata iya ba a ce in an yi aibuwa a ce ta iya yankan cibiya a kira ta idan wani aure ya gagara ɗauruwa an riga an kawo kayan aure ke za a bewa a ce ku kira su wance su me su kayan saboda dama kin riga kin zamo fetsararriya kin zamo kakar dandi amma in kina da ilimin ki na addinin Allah kin bi Allah da manzansa sau da kafa zuciyarki ta tausasu akan addini kwarjininki akwai wanda zai zo ya ce miki kime da kayan auren wance shi wanda ya hana auren ita wacce ta hana a auriyar tata ta dauka ta mayar man ta ce a su yi guri sai ke za a sa saboda kin tsufa baki da daraja to in kina son yin daraja yar uwa ki tsayu akan addinin Allah sau da kafa idan kika tsufa sai ki ga darajanki yana ƙaruwa. Allah ta'ala ya ce kai manzon Allah bakin ciki yana kaba ka saboda sun yi kin imani ai mun sanya a ban ƙasa ne ai ja'anna ma alaiha zukhrufan mun sanya kayan ado a ban ƙasa da ɗan wani mata'i da zinariya da azurfa wa gairi ha zinatan lil ardi ado ne gaban ƙasa kama zayyana sama a birkawakib kamar yadda muka yi adon sama da taulari yace yi haka ne inji Allah linabluwakum ayyuhum ahsanu amala ay linaktabira al-khalq ayyuhum atwa'a lillahi a lillahi wa ahsana amalan li akhiratihi dan na duba naga waye yafi biyayya ga Allah sannan ya fi kyautata aiki don lahiransa shi yasa kuwa ga Allah ya kawo mana gero da dawa da masara da five alive da juice da fanta duk wannan kayan jin daɗin da muke gani Allah ya kawo mana idan in mun ci mun sha ya ga waye zai ci ya sha ya bauta masa linabluhum ayyuhum ahsanu amala mun ji yan uwa duk abin da ke ga Allah ya kawo a wannan kasan, da dangwalagoshin da kike dangwalawa da ashadon da kike sawa da duk abin da kike sawa a fuskanki da barbada kumatun da kike barbadawa da gazal da jambakin da jagiran da jaleben ina duk kayan ado ne Allah ya mana shine linabluhum ayyuhum ahsanu amala sai ga mun fahimta duk zanin da kika daura ba dan ingila ba ko dan ina ne a duniya wallahi Allah ya baki shine dan ya ga zaki gode wa ni'imar saki bauta masa ne ko kuma ba zaki bauta mar ba zaki yi takama da shi kun san wata ko gidan biki aka je in kin ga tana magana da mata ya ta dubi bakin zaninta in ta ga mai tsada ne to ita ce abokiyar mu'amalar ta ai ana samu ba zan boye muku gaskiya ba Allah ya muku albarka saboda haka duk halin da muka tsinci kanmu a cikin duniyar nan da muke ga Allah ya ba mu jin daɗi mu hau mota mu hau mashin mu hau duk abin hawan da za mu hau mu gina gida mu hau mu samu fankan nan ba duk ado bane a ban ƙasa Allah ya yi haka ne na baluwahum ayyuhum ahsanu amala dan ya jarrabe mu ya ga wane ne mafi kyawun aiki ba wai don mu fole mu ji daɗi a duniya bane kawai haka a'a dan mu bautawa Allah ne shi kadai sai Allah ta'ala ya ce wa inna na ma alaiha sa'idan jurza duk abin da ke ban kasan nan sanaja ma alaiha min zinati wan na'imi hutaman wa rukaman hatta tusbiha kal ardil ah, jarda allati la ta'tammu ya muhammad lidunya wa ahliha fa ma fa inna ma ja'alna zalika imtihanan wa ikhtibaran li ahliha yace akwai randa zamu zo duniyan ta zamo duk abin da yake ta ya zamo babu gaba daya a shafe gaba ɗaya idan aka tayar da alkiyama a can ne za a karbi sakamako ko ruwa kika sha mai sanyi sai Allah ya tambaye ki ya ban shayar da ke fiya wata mai sanyi ba na Sha be wannan ko me ɗayan tasnim ko wallahi sai Allah ya tambaye ki ce ina fiya watan da kika sha mai sanyin nan kice ce lalle Allah na sha yace to da kika sha ke kashe kishiru wanda kika sha me kika min na bauta in ji Allah wallahi sai Allah ya tambaye ki ruwan da kika sha sai Allah ya tambaye ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hadisin ƙarshe ya ce la ta zula ƙadamai ibn adama yau malƙiyamati hatta tus'ala an arba'in idan aka tayar da mutum ya tsaya daga zarar an busa kafa kowa ya tashi tsirara kafarsa ba za ta ɗaga ba sai an tambaye shi akan abu hudu na farko manzon Allah ce za a tambaye shi an ilmihi na farko tukuna za a tambaye shi akan abun da ya shafi an umurhi fi ma abnahu rayuwar da Allah ya baki shekara goma shekara biyar shekara shida kika kai shekara talatin arba'in a duniya Allah zai tambaye ki a shekara a talatin arba'in din nan da kika yi me kika aikata ta yaya kika karar da su wallahi shi za a fara tambayen ki kuma sai kin yi bayani da manyan baki a gaban Allah kuma babu tafinta Allah zai miki magana ga Allah ga karuwa ga karuwa ga Allah ga Allah ga balawo ga balawo ga Allah ga Allah ga akarmakallahu ga Allah ga akarmakalliya kowa yana nan Allah zai miki tambaya ya ce rayuwar da na baki wani amfanar kanki kika yi wajen bauta min na biyu sai Allah ya tambayi mutum wa an shababihi fi ma abalahu samartakan da Allah ya baki budurcin da Allah ya baki ta yaya ke karar da shi kin karar da shi wajen biyayya ga Allah kun san hatsalin rayuwa hatsalin rayuwa tana daga samartaka da kuma budurci tsakani da Allah hatsarin rayuwa tana daga samartaka da kuma budurci ina ta yin an aure da ke kan magana ya kare duk wani hatsari ya kare in kin yaya biyu uku kika shekara talatin mamanki ma sai in an ganki sai kamar an ratayo kaji saboda an gama in kika yi rashin sa'a baki samu gunda Allah ya kaddara za ki yi aure gurin jin daɗi ba in an ganki sai a rika ɗauka yarki ne a ce wannan kan mamar wance ce dai kuma itan ce wuri ne ya wuri nas'alullah at-tawfiq saboda haka sai an tambayi mutum akan duk budurcin nan da Allah ya baki ya ke kare da shi kin kare da shi a jin waya da ƙarya da Facebook sai kin yi bayani a gaban Allah ki ce Allah Facebook na yi ta yi wallahi sai kin yi bayani a gaban Allah kin yi karatun alkur'ani kin yi sallolin nafila kai zaman da muka zo duniya fa kar mu dauka mun zo ne saka kafa a'a wallahi ba haka bane inda dan haka muka zo duniya da ba kwada ban jigaya walau kunna iza mitina turikna lakana almautu maut rahata hayyin walakinna iza mitna bu'izna wa yus'alu indana an kulli shay'in inda a ce in mun mutu za a bar mu ne haka kala zube wallahi da mutuwa ta zama hutu akan kowane rai sai dai in muka mutu za a tayar da mu kuma za a tambaye mu akan dukkan komai tambaya ta gaba sai a tambaye mutum wa an malihi dukiyan nan min aina tasabahu wa fima anfaqahu ta ina kika same ta kuma sai an tambaye ki da kika yi adashan ina kika kashe da alad din naki ya shigo ta ina kika kashe wallahi sai an tambayi mutum kwandala kuma sai yayi bayani a gaban Allah saboda haka duk Allah ta'ala ya gama ya ce ya sanya mana ado ne a cikin wannan duniyan don ya jarrabe mu ya ga suwaye mafi kyawun aiki za mu tsaya a ƙarƙashin waɗannan ayoyi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kusa kulan mu Allah ya gafarta mana yanzu gobe ne za mu shiga tarihin fa na ashabul kafin za mu ji dalili da abin nan akwai 'yan